Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Sai kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mata Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mata hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. masaurare saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau ranar talata 25 ga watan Satumba na shekarar 2018. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da safina ta sada su dangi da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce tilas kasar Iran ta canza take taken ta kafin a yi wata tattaunawa tsakaninsu. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce bai da wani shirin haduwa da takwaransa na ƙasar Amurka a wannan makon a gefen eh, taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York ta nan Amurka. Sauran bangarori da ke cikin shirin nukiliya na Iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau talata ne za a gudanar da wani taro a kan batutuwan mata a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York. Bayan haka za ku ji cewa mutane sha biyu sun mutu a jamhuriyar Nijar sakamakon shan wasu miyagun ƙwayoyi a cikin 'yan kwanakin nan. Har ila yau a jamhuriyar ta Nijar za ku ji cewa ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar mamaye gonakin manoma da dama a wasu yankunan ƙasar. Bayan haka za ku ji shirin noma tushen arziki wanda safina ta sada su dangi ta shirya za ta kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce tilas ƙasar Iran ta canza take-takenta kafin a yi wata tattaunawa tsakanin su to amma ya ce yana ɗokin yin dangantaka mai kyau da Iran nan gaba. Shugaban ya yi wa 'yan jarida wannan furucin jim kaɗan kafin ya fara gabatar da jawabinsa a zauren babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata. Bayan fitar shi ta farko shekarar da ta wuce inda ya barazana yin kace-kace da Koriya ta Arewa, da yawa suna ɗokin jin saƙon da zai kai wannan zai kai wa babban taron wannan karan duk barazanar da ya yi wa koriya ta arewa zaman tankiya tsakanin kasashen biyu ya sassauto sosai har ma shugabannin kasashen biyu suka yi wani taro akan kawar da makaman nukiliya a koriya ta arewa to amma a wannan shekarar da alama shugaba trump iran ya saka ma ido inda suka wasu daga cikin jami'an gwamnatinsa suke ta habaice-habaice gabanin taron A yau ne kuma ake sa ran shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da nasa jawabin. Shugaban ƙasar Iran Hassan Rouhani ya ce bayi da wani shirin haduwa da takwaran aikin shi na Amurka a wannan makon a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake a birnin New York inda ya yi watsi da cewa shugaban Amurka a shirye yake su yi tozali. A wata hira da ya yi da gidan talabijin na nan Amurka na NBC jiya Litinin, Rouhani ya ce babu wani shiri domin haduwa da Trump wanda ya janye daga rajejeniyar nukiliya da ke tsakanin Iran da ƙasashe shidda masu karfi na duniya a watan Mayu. Ya kuma fara shirin kakaba ma Tehran takunkumin tattalin arziki. Wannan mataki da Amurka ke ɗauka wani bangare na ne na matsawa Iran lambar yin watsi da begenta na kera makaman nukiliya. Iran ta musanta cewa tana ƙoƙarin kera bom ɗin nukiliya. sauran bangarorin da ke cikin shirin nukiliya na iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanoni su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnatin su kauce wa sabon takunkumin da amurka ta kakaba wa iran din jakadu daga birtaniya faransa germany rasha china da iran sun fitar da wani bayani a yammacin litinin daga majalisar ɗinkin duniya suna sanar da ƙirƙiro wani tsari na musamman da za a kafa a kungiyar tarayyar turai bangarorin sun ce wannan sabon shiri zai samar da hanyoyin biyan kuɗaɗe waɗanda suka shafi kayayyakin da iran ke sayarwa ƙasashen waje su har da mai da zai kyale kamfanonin turai ci gaba da cinikayya da iran kamar yadda dokar tarayyar turan ta tanada wanda sauran ƙawayen hulɗa na duniya kuma za su yi amfani da shi. Kasar China ta ce da wuya ta zauna ta tattauna da Amurka akan cinikayya bayan sabon harajin da Amurkan ta saka wa ta Amurka ta kakaba wa Iran kayan na China har na dala miliyan 200. har na dala biliyan 200 da wasu kuma gungun harajin da Beijing ta mai da martani ta kakaba wa kayan Amurka na akalla dala biliyan sittin wanda ya fara aiki a ranar Litinin. mataimakin ministan harkokin kasuwanci na china wang shuan ya tambayi manema labarai a beijing yau talata cewar ta yaya za a yi wata tattaunawa da gwamnatin trump bayan za ta ci gaba da soma waɗannan manyan dokoki da suka yi kama da riƙe wuka a wuyan mutum ka ce kuma ya yi magana Wang shine ya jagoranci wakilan China zuwa Washington a tattaunawar ƙarshe tsakanin ɓangarorin biyu a watan Agusta. amurka ta riga ta kakaba harajin a kayan china har na dala biliyan hamsin jihar ta mai da martani da kakaba wa amurka haraji na daidai wanda amurkan ta saka mata shugaban amurka donald trump ya yi barazanar kara kakaba haraji akan kayan china karin wani haraji na dala biliyan 267 da zai shafi kusan dukkan kayan da china take sayarwa labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc mutumin da shugaban amurka ya gabatar da sunansa a zama alkali a kotun kolin amurka brett kavanaugh yana karyata zarge-zargen da ake mishi na keta haddin wasu mata ya kuma ce ba zai janye sunansa daga nazarin bashi wannan mukami na zama alkalin kotun kolin amurka ba ya bayyana hakan a ranar litinin a hirar shi ta farko da gidan talabijin din fox akan zargin da ake mishi inda ya ce ban taba keta haddin wata ba ba a makarantar sakandare ba ma a ko ina ma ya ce ba zai bari kazafi ya fitar da shi daga shirin naɗa shi ba ba inda za ni a cewarsa. ana sa ran kavanaugh zai ba da shaida gaban kwamitin shari'a na majalisar dattijai a ranar alhamis tare da christine blessford matar da ta ce kavanaugh ya keta haddin ta a wata liyafa a lokacin da suna 'yan makaranta a shekarar 1982 Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake ci gaba da taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York da ke nan Amurka, yau Talata za a gudanar da wani ƙwarya-ƙwaryen taro a kan batutuwan mata a gefen babban taron da ake yi. Baba Yakubu Makiri da ke can birnin New York yanzu haka ya aiko mana da wannan rahoton. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka buɗe a hukumance a ranar 18 ga watan Satumba ya kai matsayi mai muhimmanci a yau Talata 25 ga watan Satumba. Inda shugabannin ƙasashen duniya suka fara jawabai yayin da ake ci gaba da gudanar da muhimman tarukan ministoci da wakilan gwamnatocin ƙasashen duniya a gefe guda. wannan babban taro da ke tattaro shugabannin duniya wuri daya ya ba da muhimmanci ga tattauna batutuwan da suka shafi mata da kyautata rayuwarsu zaɓo maria fernanda espinosa garces a matsayin shugaban taron na wannan shekara da ke cika na 73 kuma mace ta hudu da take jagorantar wannan taro kamar yadda tarihi ya nuna wani yunkuri ne na jaddada yin kira ga mai da hankali akan yaƙi da tsangwamar mata da kuma ƙarfafa su a cikin harkokin siyasa a duk wasu jawabai da za a yi a wannan taron a wannan babban taro na majalisar ɗinkin duniya an shirya tattauna batutuwa masu muhimmanci akan harkokin mata kama daga kawo ƙarshen cin zarafin mata da 'yan mata da kuma ɗaiɗaiton ɗaukar albashi da shirye-shiryen agazawa mata 'yanci rani da sauransu Loretta Anoche mataimakiya ce ta musamman ga shugaban Najeriya akan harkokin kafafen yada labaru ta bayyana min abin da za su gabatar a taron da aka shirya wa mata a gefen babban taron. Um, it's uh, the issues that are facing young women and uh, children in Africa. Our issues are similar because we have a uh, similar heritage as well. Mm. And uh, the African First Ladies will be uh, discussing ways of supporting. Uh, nations and uh, in Africa, you know, to deal. Ta ce za mu gabatar da batu ne da ya shafi mata da ƙananan yara a Afirka saboda muna da matsaloli iri ɗaya da kuma al'adu iri ɗaya. Ta ce bayan haka matan shugabannin ƙasashen Afirka za su tattauna akan wannan batu ta yadda za a taimaka wa kasashen afirka akan wannan batun the discussion will be centered around the uh, uh, women, it will be centered around the children and the youth, and especially the girl education as well. Ta ce tattaunawar matan shugabannin kasan da zai mai da hankali ne akan mata da matasa musamman ma karatun yaran mata. wannan taron mata zai kuma tattauna akan yaƙi da cutar kanjamau kamar yadda mrs basi ɗaya daga cikin tawagar matan najeriya ta faɗa min this event is about uh, the organization of african first ladies against hiv aids so they are having they are going to have their general assembly today we expect all the member countries, first ladies of all the member countries to be present. Ta ce kungiyar matan shugabannin kasashen Afirka da ke yaki da cutar kanjamau za ta yi babban taron taronta akan yaki da kanjamau kuma ana sa ran duk matan shugabannin kasar za su halarci wannan taro. tuni dai shugabannin kasashen duniya suka fara yin jawabansu kuma da alamar shugaban najeriya muhammadu buhari zai samu damar yin jawabinsa a yau kana ana ci gaba da gudanar da tarurruka a gefen babban taron baba yakubu mukiri sashen hausa na muryar amurka daga birnin new york da Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar. Inda mutane sha biyu suka mutu sanadiyar shan wata ƙwaya mai suna madara da sauran wasu ƙwayoyi a yankin gundumar Malbaza da ke jihar Tawa. hukumomi sun isa garin gidan idar tare da jami'an tsaro kuma sun sha alwashin kama masu kawo kwayar da masu taimaka musu haruna mamman bako na da ƙarin bayani kasancewar abin ya kai ma al'ummar wannan karkarar tsoro tsakakkai yanzu haka shi yasa suka nemi a gizon hukuma da ta cece su domin shaye-shayen ya kai a halin yanzu har ga matan aure da latijin nan gari farfemen fa ga sati ana shan tano biyu tano biyu iyan ku gasu waɗanga guda goma sha da sun ka mutu sai sun rukuce ta an kire jandarmeri a kire likita ya kire sai an samu su ga a samu su abin ga a gama da hundin da abin da tuhan duka a zo a turu haka mu gwamnati dai in sha doka akwai matan da ba su yi sai sun sha madara ba ta armi ta sha madara ki ba kudi ba kuɗi ballan ta su yare yan kanana da ja irin waɗanda ga su yara duk madara suka sha. Shugaban gundumar Malbaza da ke kasancewa wakilin gwamnati tare da magajin nan garin Malbaza da dogarawa da shugabannin rundunonin tsaro da sarkin dogarawa doka sun isa a wannan garin na gidan Iddar inda suka gana da hakiman garuruwan da wannan matsalar ta shahwa kuma shugaban gundumar Malbaza albaza malam marafa tankari ya ce za su ɗaukar matakai na ba sani ba sabo game da masu sayar da kwayar da masu aje masu sayar da kwayar da waɗanda ke kawo ta a cikin garuruwan na yankin gidan iddar saboda haka nan mu muna tsammanin maganin wanga abin da yadda Allah ya sa dan saboda ni dan saboda yanzu doka ce za ta aikin ta wanga abin da dukan kun ka faɗi abin da an ka hana ne amma dan gudun mu mu muzguna muku saboda hakan na abba mu tahowa muna yin aikin mu ne abba mu ga yin aikin amma yanzu kun ba mu izinin mu mu aikin to mu ma ku san da mun ka fara aikin mu ba mu ho yarda wani can daban idan kuma shi girma muna wanda ya girma muna da shi muka tafiya. Shi ma sarkin dogarawa a lokacin da ya ɗauki magana cewa da Alhaji Abdul Kadiri ya ce a nasa bangaren duk wanda ya sabke masu sayar da wannan kwayar ko kuma ya taimaka musu ya bar shi da Allah. In an kama kumci zame lala ai shi sa ni ban son yar son gaba ɗai a ce ga hukuncin da za a yi. Ni dai nau na shiga ba al'ummar dogara ko ga wanda na fara shahida da Allah ne ka gama mutu san da shi Allah bai kwana bai an gashi shugaban rundunar tsaro na gundumar Malbaza da ta shafi ƙauyukan da ke cikin wannan karkarar ta gidan Idar ya yi kira ga masu garuruwa cewa da hakimai game da wannan matsalar akwai wani magiri da ja ya faɗe shi yake su adalai tunda kuna kun san masu yin abu suna tare da ku amma kowa na gudun zuciyar dan uwan shi kake a'a na kai dan uwa kasu in nasa sa an ka kama shi sai ake nini ba shi adalaihin ba ni adalai shi yasa kuna kallo kuna cale ba mai so ya faɗi to yanzu da kun ka dauki nauyin yanzu mun ji dadi mun sa ido mu gani in kuna aikata yan gidan masu gari da kuna ce suna amsa kudi da mutane suna sake su gaskiya ne mun samu labari mun gani mun ji wannan lamarin sabon abu ne a janguriyar Nijar inda matasa ke shaye-shayen wata kwaya mai suna madara wadda aka ce a karkarar ta gidan idar ya kai tanobi da ake sha a kowane sati suna mutuwa abinda ke mayar da hannu agogo baya wajen ganin matasan sun kasance manyan gobe haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a janguriyar Nijar. madalla a gaida haruna mamman bako har yanzu dai a jamhuriyar ta Nijar. Fiye da gonaki ɗari ne ambaliyar ruwan sama ya shafe a wani yankin jihar da magaram. Yanzu mazauna waɗannan ƙauyukan sun shiga halin oni asu abin da ya kai su ga kira ga magabata da masu hannu da shuni a kan ga musu da kayan aikin noman rani. Tamar Abari na da ƙarin bayani. ruwan sama da aka samu mai yawa a bana ya haddasa asarar dukiyoyi da gidaje da magonaki a wasu wurare na da magaran kamar yankin gafati da ke jihar da magaran inda gonaki fiye da ɗari suka lalace kamar yadda isa haladu shugaban kungiyar manoma na nagwa matse da ke gafatin ya shaida. Dan ni nan da kike gani na a matsayina na shugaban kungiyar manoma ha hawaye na yi. Wannan duka da kike gani tun daga na matsayi idan ki wannan ruwan da kike tsinkaya duka wannan da wanda kike ciki wannan shine da ganin hagarin shi ya yanke ruwa ne kawai gona 276 wanda ruwa ya hallaka wanda da ido na ne ma damu mini wanda nake san su a rubuce a nan zancen ka samu wani abincin da damana zancen shi ya wuce wannan da kike gani bai yadda za a yi mutum ya iya shiga yanki wani abu a cikin nan. Kungiyar ta yi kira ga magabata da agaza musu da kayan aiki su kama noman rani kamar yadda suka saba na ranar wannan shine muka sa magabayan su shine kawai yanzu gurin mu eh abin da muke so magabata su na kai takarduna na muna neman a tsare wannan ruwa a dam amma mu kahuwa wanda manoman mu kin shinkafa tana yi kin ga shinkafa ce kin ganta ta hornuwa anan tana yi na sa rogo na sa dankali dankali Allah ke eh, wani dankali aka bakin ce doya ne amma ba mu da kayan aiki da zami abin da muke fata ba taimako na hatsi ba a'a su taimaka mu da kayan aiki wanda zamu yi noman rani mu ci har mu ba wata ƙasa amma muna son mu bunƙasa ƙasa ta san da mu a noman rani ana tunda asarar ruwan wannan ba ma jin daɗin ta. Yanzu haka dai matasan wannan yanki na gafati kansu a waye yake game da zuwa ta burada noman rani ne kawai suka runguma. Mun nemi mutanen jihar da magaram, mun nemi mutanen murya, mun nemi 'yan gafati, mu gan mu tantamna wannan ruwan mu tsare shi. kamar yadda Najeriya ke yi kamar yadda ƙasashen waje ke yi in ruwa yana zawa bisa bari a sai asarar shi Tunda gurin kun san yaran nan masu zuwa najeriya mun yi kokari daga garin mara nake zauwa in zo in ce musu yara ka kwate najeriya allah ya sa yaran wannan namu muka zo muka yi kungiya yara suka bi yanzu manoman rani mai noman rani a nan da yake gani mutum takwas da da shidda daga nashi waje sarkin gafati tijjani usman waziri tuni ya shaida ma gwamnati da masu hannu da shuni bukatar su ta neman agaji da muka gaya wa prefe na murya da selidikin ta protection civil sun je sun yi rafkana wajen gona ɗari da talatin. ruwa ya cinye ka wannan masu hannu da shuni duka kungiyoyi na duk ma'aika musu takarda na su kamu yadda diligence wanda aka ce da ta mutane su samu har ta kai gurin garka wanda za su samu dan wani abu kire na dama ma abin da ya sa na zo don mu musa babban murya a tashi an musu a taimake su da wanda suke da hannu da shi ne da gwamnati da minista wanda yake kula da gajeyu duka gaba daya mun ka takardu wannan project. Lamar labari muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. Eh, Gaɗe ku ya 'yan birni Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 19 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Safina ta Sada sodan zan gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka. makon za ku ji ci gaban tattaunawar da abokin aikinmu sarfila hashim gumel ya yi da baƙonmu da ya ziyarci sashen hausa shekarar da ta gabata kuma ya sake dawowa wannan shekarar wato babban daraktan cibiyar nazarin aikin gona ta jami'ar ahmadu bello da ke zaria professor mk usman malam sarfilu bismillah wato kamar yadda ce da farko za a yi amfani da kimiyya ne wajen gano yadda za a sarrafa ta ta zamto kwarai da gaske shine wani abin da muke kenan kuma wannan abu muna fatan cikin shekara abin nan za mu iya idan zama fito da shi cewar ita kacallan nan duk take matsala ce amma za a yi amfani da ita domin ta zamanto ta amfani dan adam ta hanyar a sarrafa ta ta zamanto ta zamanto abincin dabbobi sannan kuma a sarrafa ta ta yadda za a iya amfani da ita domin a samu gas wato a wannan gas na da ake da kuwa a cikin abinci tare da shi to wani tsari kuka ɗauka a yanzu domin ganin an kai ga majiya zuwa shi nan da shekaru biyu kamar yadda ka faɗa cewar akwai wani mataki da yanzu kuke ka eh. na kaiwa ga gaci eh kwarai da gaske alhamdulillah kamar abubuwan dama da aikin gaba daya a Najeriya ne amma nan akwai aiki da za a yi a lab wato a cikin ɗakin kimiyya na gwaji-gwaji da sauran haka wanda mu ba mu da waɗannan kayan aiki a can dole sai a nan. shi sa ma ya zamanto cewar an ɗauko ita wannan kacalla an zo da ita nan cikin nan a maryland ya zamanto an sarrafa ta ana ta gwaji a ga ta yaya za ta iya ba da wannan gas a yanzu ta fara ba gas gasin amma ana son wani irin sarrafa za a yi mata don ya zama to gas da take bayarwa wato ko abin da zaka dafuwa ka amfani da dafuwa da shi ya zama to yana da yawa to kaga wannan shine babban buri da an yi tsari kuma sannan a zuwan da ne Allah sa na yi a taro da su jami'o'in su wannan jami'a har sun yarda cewar ma in Allah su da kafin karshen wannan shekara za su zo domin mu ƙara dibawa ma gaba kawai hanyar aikin ka tallafata hanyoyi daban-daban ma na ilimin kimiyya musamman a hanyar dabarun noma ta yadda za ya zama sun taimaka ma ita ƙasar mu ta Najeriya. To farfesa yanzu a Najeriya wani ci gaba aka samu daga shekarar ta gabata zuwa wannan shekara a bangaren noma ziyartar da kai shekarar ta gabata mun tattauna akan noman zamani eh. ta yadda cibiyar ke kokarin faɗakar da manoma da nuna masa hanyar da ya kamata su bi domin cimma wannan buri shin an cimma burin nan ko kuma alhamdulillah wannan magana ta ka tambaya ka ta daidai a gaskiya kamar da gaya maka akwai hanyoyi daban-daban ta yadda ake aka yi da dabarun da za a watsa labarin noma to a yanzu a magana nake maka akwai abin da muke kira national farmers helpline Mm. wato ita wata hanya ce wadda kowane manomi zai iya kiran ita cibiyar mu kai tsaye a cikin tarfon ɗinsa idan ya kirawo ya faɗi irin matsalolinsa da kuma abubuwan da yake so da ko kuma yake bukata don yadda za a sanya shi hanya to wannan abu alhamdulahi a cikin watan janawari din shi a minista na noma ya zo ya kaddamar da ita nan nrls kuma a yanzu haka magana nake maka akwai wannan nambar muna amfani da ita ba mu kai ga inda muke so ba amma dai mun fara gwadawa a yanzu haka muna amfani da nambar mtn wanda ita dinnan wannan nambar zan iya kiranta ma ga masu saurare masu ji 0 0 uku hudu takwas uku 0 0 uku hudu takwas shida ɗaya wannan namba idan har Allah sa manomi ya amfani ta ya kira ta da karfe takwas zuwa karfe biyar na yamma zai iya samun mutanen mu jami'an mu ya gaya musu ga matsalar da yake so ko kuma ga abun da yake fuskanta game da noma ba a nan kaɗi muka tsaya ba muna ƙoƙari nan gaba ma ya zama to mun yi shi yanda mutum ma zai iya aiko mana da hoto akan matsalolin da ke zamun ko dabba ke damunsa akan amfanin gonarsa ko kuma kiwonsa domin mu samu ta yadda za a warware masa saboda kaga wannan babban ci gaba ne domin a da babu irin wannan amma a yanzu mutum zai iya ya kirawo ya ce ni wani ne manomi ne a wuri kaza niki kuma ina son in tambaya akan kaza kan kaza ko kan noma ko kuma kan kiwo to kaga wannan babban ci gaba ne wato da ko ina a Najeriya za a yi kiran wannan lambar a ko ina mutum yake a faɗin Najeriya ai ko a ina a duniya da bambanci kawai a duniya shine idan zaka sa zaka kira Najeriya sai ka sa abin da kira 234 sai ka kara mm. wata ko lamba biyu uku hudu. Mm, wato kudin Najeriya. Yau kudin Najeriya kin to da kayi wannan Allah zo za ka yi kiran lambar mu kuma lokacin da ake abin da ne za a saurare ka kuma za a iya baka ansar abin da kake so. To wannan abu muna son ba nan kaɗai za mu tsaya ba domin mun san a yanzu ana yi yawanci da turanci muna son mu to an zo ana yin shi da hausa da yaraba da kuma inyamuranci to wannan shine abin da muke ta a ƙoƙari mu cewar allah taimake mu dan abubuwan da yake bukata na waɗannan abubuwan ya to mun yi domin ya zama to mutanenmu da yake duk yawanci manomanmu za a gansu ba wai dukkan suna jin turanci bane ba to kaga wannan kenan sannan na biyu idan mutum zai iya zuwa a ita wannan da'irar mu kenan wata ko ita yanar gidan mu hmm. to akwai abubuwa barkatai kasidu daban-daban waɗanda suke za su iya taimaka manoma to duk mutumin da ya je in Allah su da in yi diba zai ga cewa akwai wannan sannan na uku akwai in za ka tunawa ba da na zo mun yi maganar a training da muke yi ma empower agro madalla masu sauraro sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu za ku ji karashin tattaunawar tasu yanzu a madadin shi sarfil hashim gumal da ya tattauna mana da bakon namu da julie lazarus gresham da ta hada shirin ni safina ta sada so dangi ke cewa mu huta lafiya a gaida safina ta sada so dangi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. mu ta farko a yau ta fito ne daga gurin Shehu Adamu Rijau ya ce, Ga alamu kakar siyasa ta yi a Najeriya. Ganin yadda 'yan majalisu suka yi shakulatin ɓangaro da mazaɓinsu tun bayan zaben 2015. ke ta ziyartar mazaɓinsu domin neman goyon bayan jama'a a yayin da zaben fitar da gwani ke ƙara kawo jiki To jama'a kun san dai abin da ya kamata ku yi cikin ruwan sanyi ba tare da ta da jijiyar wuya ba. Shi kuma wasiƙa ta gaba ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. don Allah ku ba mu dama mai tsokaci a kan tsawaita hutu da shugabannin majalisar dokokin mu ta Najeriya suka yi abin takaici ne. Duba da yadda hakan yake kawo koma baya a harkokin gudanar da gwamnati. Daga ƙarshe muna so su sani cewar komi nisan jiba ƙasa zai dawo. Saƙo daga Aminu Adamu Malam Maduri da Rabiu da Kot Dunari. da Kabiru Hassan Malam Madori duk a jihar Jigawa, Najeriya. Ita kuwa sika ta gaba ta ce, Ƙasashen duniya ya kamata ku haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya domin ku samu nasarar daƙila duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a duk inda suke. Duba da ganin yadda suke ci gaba da yaɗuwa a sassan duniya suna kuma hallaka ɗimbin jama'a. Saƙo daga Haruna Muhammad Katsina. To kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce tilas kasar Iran ta canza take-takenta kafin a yi wata tattaunawa tsakanin su To amma ya ce na ɗokin yin dangantaka mai kyau da Iran nan gaba. Shugaban ya yi wa 'yan jarida wannan furucin jim kaɗan kafin ya fara gabatar da jawabinsa a zauren babban taro na Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Talata. A yau ne kuma ake sa ran shi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai gabatar da nasa jawabin. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce bayi da wani shirin haduwa da takwaran aikin shi na Amurka a wannan makon a gefen babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi a birnin New York inda ya yi watsi da cewa shugaban Amurka a shirye yake su yi tozali. sauran bangarori da ke cikin shirin nukiliya na iran sun yarda da kafa wani shirin biyan kuɗi na musamman don kamfanonin su samu sukunin ci gaba da yin harkokin kasuwanci da gwamnatin su kauce wa sabon takunkumin da amurka ta kakaba wa iran din Ƙasar China ta ce da wuya ta zauna ta tattauna da Amurka a kan cinikayya bayan sabon harajin da Amurka ta saka wa kayayyakinta. Amurka ta ƙaƙaba haraji na kayan China har na dala biliyan 200 da wasu kuma gungun harajin da Beijing ta mai da martani ta ƙaƙabawa wa kayan Amurka na akalla dala biliyan 60 wanda ya fara aiki a ranar Litinin. Masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne akan ranar masu hada magunguna ta duniya sai mun ji daga gare ku. Yanzu a madadin Safina ta sada dangi da ta taya na hada wannan shirin da Ms. Julie Gresham ita ma ta taya ni hada wannan shirin da injiniya mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.